Deputy, you are going. Yes. New is going. No, he's going. No, no. So new. You going? Yes. Okay. Usually we leave once. We leave this. Uh, right. Stretch there. Oh, All right. I'm a small man, I don't need <laughs> No, come and sit here. Yawa! Assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba ɗaya yau gani a studiyon ɗin nan mai daraja mai ɗaukaka. Shine hire Halidu idan ka ji ana studiyon a Najeriya ba ma a jihar Kano kaɗai ba ka ce Halidu to kalamu wahid magana ta kare wannan shine babban studiyon wanda idan fim ɗin ka ma kana so i kyau billahi lazi in baka zo Halidu ba to an sha ka an tafi yin sha girgirbau ko ka ce sha tara ko sha ka tafi ko shan bale ko